To a cikin shirin namu ne da yawa da ni Saminu Sani zan gabatar. Za mu tattauna ne kan ma'auni kan ministocin shugaban kasa Muhammadu Buhari da sauran rina a kaba. Kuma babban bakon da za mu gabatar da wannan shirin shine a Malam Ma'amun Sale wato mai sharhi ne kan harkokin siyasa, falsafa da harkokin kuma tsaro. Malam Ma'amun Sale a barkanka da shigo wannan shiri na ina dalili. Assalamu alaikum rahmatullahi Saminu. to ko shuka babu dai a sauke ministoci da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi wato ministan harkokin ayyukan gona da kuma ministan harkokin lantarki a ya tada kura tare kuma da cece ce inda al'ummar najeriya da kuma masu shirin al'amura da kullum suna ganin cewa fa waɗannan ministoci guda biyu da aka sauke wato sabo na nono malam sabana nono da kuma injiniya sale mamman wato tamkarfa akwai sauran rana a kabane domin ana ganin ma'aikatu daban-daban akwai bukatar a musu garan bawul waɗanda ana ganin a ministocin tamkarfa ba sa sauke nauyin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya wajabta musu an daidai da ana ta korafe-korafe cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari yana da niyya tare da aƙida ta yi wa ƙasa aiki amma kuma kash ba nan gizo ke saƙa ba wato yadda ministocinsa ke gudanar da harkokinsu da kuma yadda ake zargin gazawa da kuma aikata wasu abubuwa marasa daɗin ji shi ke sa ake ta zargin gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari da gazawa ba wai shi kan shi a shugaban ba a sai dai mu mukarabansa waɗanda ya zaɓo su domin su taya shi gudanar da wannan aiki na ci gaban ƙasa. to za mu duba waɗannan dai batutuwa na sauƙi waɗannan a ministoci guda biyu wato malam sabu na nono da kuma a shi kanshi ministan harkokin wutar lantarki za ko mu a waiwayi wasu ma'aikatu waɗanda ake ganin fa akwai zarge-zarge tare kuma da ganin cewa ba sa gudanar da abubuwa yadda ya dace domin ganin an yi garan a da zimmar wato zaƙulo zaƙaƙurai waɗanda a shirye suke su ayyuka domin ci gaban ƙasa to kafin dai mu tsunduma ga dangadan cikin shirin a malam ma'amun sale waɗannan sauƙin ministoci da aka yi bar mu soma da minista na harkokin ayyukan gona wato malam sabo na nono shin ana ta ƙorafe-ƙorafe da kuma bayyana mabambantar ra'ayoyi dangane da shi sauƙi wannan ministan ayyukan gona wadda ana ganin cewa ai wasu na ganin cewa sauke shi da aka yi ya yi daidai domin ku akwai gazawa na wato ma'aikatarsa na gudanar da ayyukan da ya dace wasu kuma na ganin cewa ai a wannan gaba da ake tsakiyar damuna bai dace a ce a samu sauyi a ministan harkokin ayyukan gona ba shin ya ka kalli wannan al'amari duba da cewa kusan noma ita ce babban ginshiki na tattalin arziki ba ma wai na najeriya ba na dukkan kasashen duniya domin kuwa kowace ƙasar duniya da yadda take da wato ilimi na kere-kere da kimiyya da fasaha to sai fa an ci an sha ne fa wato an samu yabanya a gona to shine fa za a iya samun gudanar da wasu harkoki din shin ya kakali wannan al'amari kwatsam ba zato babu tsammani sai aka samu waɗannan canje-canje to jama'a masu kallon da sauraron assalamu alaikum ah, na farko dai ni dai sauke ministocin nan abu ne da na na na na zatta tun kan yanzu din saboda idan ka kalli ilahirin ministocin shugaba buhari babu mutum ɗaya zakakuri wanda za a ce wannan zarto ne yana aikin da ya dace ni da ni ne zan musu hukunci duka babu wanda ya kai labari a cikinsu mm, duk da irin eh, ci gaba da ake gani na gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari misali eh, na gudanar da harkokin abubuwan more rayuwa ga ayyukan layin jirgi daga ibadan zuwa lagos ga kuma wasu hidimomi nan ga wasu dam dam nan wadda gwamnatin shugaban kasa muhammad da ta kammala ayyukan sojan wajen guda goma sha biyu kamar yadda shi kan shi fami a shi na ya faɗa? to duk waɗannan abubuwan da kake ganin shugaba buhari ya kammala su ko ministocin sun sa gaba sun kammala su hmm. ababe ne wanda suka gada a gwamnatocin baya hmm. ba wani abu ne suka kirkira hmm. sabo wanda su sun kirkire suka idar da shi na farko da kan zancen shi alhaji sabo na nono tsohon ministan gona to banda ma rashin katabus a ma'aikatarsa akwai kuma zargi na almundahana na manyan kuɗaɗe wanda icpc mata shiga mm. kamar yadda na karanta wajen dala a wajen naira biliyan goma sha shida mm. so akwai zargi kala-kala na rashin gaskiya waɗanda ministoci nan wasu daga cikin suka aikata mm. kuma na tabbata shugaban buhari ya samu rahoto mai yawa na sirru akan duk ministocinsa da suke wannan suke suke suka yi wani abu na rashin gaskiya mm. ina ga shi ne ma ya janyo cewa tankaɗe da rera yanzu aka fara zai ci gaba da rarrage ministoci ana naɗa wasu suna maye su. Mm. akwai zargin rashin aiki yadda ya kamata akwai kuma zargin cin hanci da rashawa mm. ababa biyu nake jin da shugaba buhari ya kalla kenan tumalan a ma'amun ah, salih duk da yake ana maganar zargi kusan duk da yake zargin ne ka faɗa zargin su ma kuma hukumar icpc ta bayyana zargi ne kuma tana gudanar da bincike bincike to eh, ire-iren irin waɗannan abubuwa kusan inda zargi ne kusan babu wani minista da zai ce zai kai labari ko kuma ba shi da bakin fenti na zarge-zarge eh, shin anya zargin cin hanci da rashawa kaɗai ya isa a misali a ce an dakatar da shi watakila ko dai akwai wasu ne masu kokarin bata masa suna misali to a gare mu zargi ne hmm. amma ga shugaban muhammadu buhari tabbataccen abu ne saboda yana da jami'an tsaro da za su musa bincike sahihi mai inganci wanda za a tabbatar da cewa akwai almundahana da algus daga bangaren minista wane da wane da wane kamar yadda aka yi da manjin darakta ta port authority ya aka hakikanci abin da ta yi sai shugaban buhari ya dakatar da ita daga nan kuma ya sallame ta shi ba zargi ba ne a gare shi yana samun cikakken bayani kan kowane ministansa da ma'aikacinsa to kuma akwai batun da ake ta yi cewa a kayayyakin abinci suna yin tsada sai tsada duk da yake gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari wadda aka hana aka haramta shigo da shinkafa da kasashen ketare wadda aka dukufa domin ganin an noma abincin da za mu ci mu ƙoshi mu dogara da kanmu amma duk da haka kuma kayayyakin abinci sai ƙara hauhawa yake eh, eh, shin ire-iren irin waɗannan abubuwa duk ana danganta shi da gazawa ta shi malam sabo na nono shin baka ganin 'yan kasuwar mu ko kuma manoman shinkafa suke yin amfani da wannan damar su samu wannan garaba sadin wajen tsawwala farashin kayayyaki a daidai lokacin da shi minista din ke iya bakin kokarin na farko ba za a manta ba lokacin da aka da shi alhaji sabon nan wani minista mm. dukan farko ya ce ai da naira talatin za ka samu abin cika cika goshi mm. saboda watakila eh, zaƙin mazallako da ya kama shi annar naɗa shi minista ya irin wannan sun bato eh, watakila ko ya ga inda ake dan sai da wani rogo ko kuma wani biya ta naira talatin za a dan ci a ƙoshin misali ai ba cewa ya shinkafa ba ko ya faɗi abinci ce abinci ce abinci eh, mu mm. kuma hausa da an ci abinci ya jibanci tuwo mm. ko shinkafa mm. ko garin kwaki duk da abinci kenan amma dan dai rogo ne ko ko wani abu makamancin wannan tuwon dawa haka irin karkara din eh to tuwon dawa kaga abinci ne shi ma to kaga yace a naira 30 zaka samu abinci ka saya ka ci ka koshi to kaga wannan zance ma da ya nuna kaskanci ga martabarsa a tsohon ma'aikacin banki da wurare da ya rike na biyu zancen cewa a zamaninsa an samu hauhawar farashin kayan abinci wannan ba shi kaɗai ɗau laifin ba fisa billahi akwai laifi daga bangaren shi shugaban ƙasa ya zo ya gaji gwamnati ya gaji ƙasar nan muna sayan shinkafa ƙasa da naira dubu goma kilo hamsin aka zo aka ce a dakatar da shigowa daga da shinkafa daga waje wannan ko shakka alheri ne don mu rufe bodojin mu inganta manoman mu inganta masana'antun shinkafan mu alheri ne to amma inda gizo yake saka manoman mu ba su da kwazon da za su noma wadataccen abincin da za mu ci na farko saboda dalilin tsaro na biyu babu kayan gonar shi kan takin zamani da ake samu a saya da kayan gonar da ake amfani da shi na noma da sauran tractor da sauransu su kansu basu inganta ba kaga ashe kafin ka ce na kulle boda sai ka tabbatar da cewa abin da ake noma a cikin kasarka ka ya wadace ka ka ci da mutanen ƙasar kana sai ka kulle bodojinka ka ci abin da muke nomawa ya ishe mu ci amma yanzu ko shugabar gida ce dubu ashirin ce da wani abu to ina talaka zai sauransa kuma shinkafa ita ce abincin talaka saboda ita in ka dafa ta ko da mai da gishiri da yaji za ka ci ka koshi ba kamar tuwo ba sai ka musa miya to ka to amma irin waɗannan abubuwa jama'a su ma fa talaka fa da nasu fa wajen tsawala irin waɗannan farashi din misali idan muka kalli ko sallalaya da ta gabata dinnan zaka ga mutane do an daɗe ana zargin yan kasuwa da tsawala farashi shi yan lokutan salaye to amma a wannan karin kusan ni da kan kaina na yi wani bincike na jaridanci na gano mutane waɗanda ke kiwon raguna idan lokacin layya ta suke tsawwalawa su kai kasuwa shin baka ganin zargin da ake hukumomi cewa abubuwa suna ta'azzara su ma kansu talakawa suna taka rawar gani domin shi shugaba ba har a kowane lokaci fatansa ya ga cewa ma al'amura komi abinci ya yi arha kowa ya ce ƙunshi misali kar ka manta manoman nan na dabbobi mm. wanda suke kiwon dabbobi wato su ma so su suke su sai da dabbobin su su rike kawunan su sai shinkafa za su yi tuwon sallah su sai tufafin sallah za su yi iyalansu da ire-irensu mm. don haka idan sun karyawa dabbobin su wuri sun saida misali maimakon saida dubu goma suka saida dubu takwas ko dubu bakwai gibin wa zai cike musu samu su riƙe kansu su ma a cikin kasuwar da mu muke zuwa ita su ma makiyayan nan suke zuwa don haka ɗaya kenan na biyu abu idan bai yawaita ba tilas abu ya tsada in akwai karancin abu a kasuwa dole farashi ya hau da yau ashe muna da isasshen dabbobi waɗanda za a za su wadata kowa ya sai ragonsa na layya to ina tsammani farashi da ba za su kasance haka ba haka zalika shi ma amfanin gonan da an cika kasuwa da shinkafa an ka daga gabas an ka daga yamma an ka daga kudu an ka daga arewa an cika kasuwa dole farashi ya sauka saboda kowane dan kasuwa so yake ya saida ya samu riba ko da kaɗan ce mm. ya ke ta ce shinkafa muna sun ta kasar naira dubu biyar yanda ake ɓaɓatin cewa an yi noma an yi dalar shinkafa a a kebbi an yi kaza amma me sakamako yanzu a ƙasa babu tutu a bari mu waiwayi shi kan shi ministan harkokin lantarki wato a injiniya salama da shi ma wato yana ɗaya daga cikin su ministoci da aka sallama shin ya ka kalli yadda ya gudanar da harkokinsa na wutar lantarki domin ko ana ganin cewa tamkar ba a samu wani ci gaba ba ne na azo a gani a duba da cewa farashin a kudaden wutar lantarki sai kara hauhawa yake yi kuma dai masana'antu dai musamman da yankin arewacin najeriya suna ci gaba da dukushewa suna kuma ba da hujjojin rashin samun isasshen wutar lantarki wajen gudanar da harkokinsu na sarrafa sarrafa to shi ma dai injiniya salman nan ya zo ya gaji wannan matsalar ta rashin wuta daga waccan gwamnatin mm. ah, daga gwamnatin shugaba jonathan da kuma lokacin da aka ba ministan ayyuka ministan ayyuka na yanzu eh, raji fashola hmm. ya gaji matsalar da gare shi saboda ya shekara hudu bai tsina na komai ba hmm. ana zancen mambila mambila injiniya salomon da ya zo ya hau ya ce jama'a kuma riga mambila nan ko share wurin bai ba mm. ba yi ba mm. dan haka zancen mambil a yanzu dai babu ita mm. to kaga a ƙasar shekara biyu da yake ko shekara biyu yana aiki ban yi tsammani ba zai wani sihiri yanda zai inganta ko yawan wutar da muke samu ko kuma ya rage farashin wutar da ake saida mana da abubuwa makamancin wannan amma mutum ko ah, kwana ɗari mutum yi akan mulki ya kamata a ga wasu canje-canje misali to ya danganta da ma'aikatar da aka tura ka idan ma'aikatar ayyuka ne kaga za ka iya yin faci-faci na hanya a ga abin ya dan an dan sami inganci amma generation na wutan lantarki haifar da wutan lantarki da distribution da kuma saida ta ba matsala ba ce ta shekara ɗi shekara biyu yana bukatar lokaci kafin a inganta wani kalamai da shi yayi a cikin wani shiri da aka yi na bbc wai a faɗa a cika shi a tsohon ministan lantarki ɗin inda ya bayyana cewa wato a guraren madatsar samar da wutar lantarki a jihar lagos kadai tana da guda takwas bayan kuma a arewacin najeriya kaf akwai guda uku ne kadai shin ya ka kalli waɗannan abubuwa duk da yake dai an ta ƙoƙarin a mashi tambaya ya ansa shi me ya kawo nan dalilan shi kuma ya ringa bayyana ci a'a in dai an yi kurakurai ya kamata a kokarin ganin an gyara kurakura ne a bisa ga dukkan alamu watakila a lokutan shi baba a jidera di fashola a lokutansa ne aka yi waɗannan abubuwa eh, shin ya kakali irin wannan rashin raba daidai da ake musamman dai ga shi gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ne amma kuma ita jihar lagos kadai an fifita ta da wajajen samar da wutar lantarki har guda takwas a daidai lokacin da arewa tana da guda uku da kadai to karkamanci da jihar lagos tun zamanin soja mm. wato ta mallaki wajejen haifar da wutar lantarki wanda yake amfani da coal mm. wajen generation na wutar mm. a lokacin ji tana da guda wajen uku ko hudu wanda na sani to watakila bayan shigo shi babatun da fashola an samu an bunƙasa sun zama wannan adadin ah, na farko ita lagos ah, tana kan gaɓar ruwa ah, kusantatta da hanyar samo makamashin da za a haifar da lantarki ya fi arewa saboda yawanci abin da za a kawo arewa ya jimci ko an biyo da shi ta jirgin ruwa ko an biyo shi daga kurmi a iyo da shi arewa wanda ba mu da waɗannan ababen da za su iya haifar da irin lantarkin da muke nema mm. mu lantarkin da muke iya yi a nan mm. Shi ne amfani da tekun a ƙoramai. Mm. kamar kayanji kamar shororo kamar da ire su ne wanda suke nan ba mu da wani wanda ake kira thermal electricity generating plant babu a arewa saboda gaskiya ba mu da facility da za mu iya yin wannan din amma wannan na ruwa da yake muna da koramai da koguna shine muke yi kuma tun zamanin na aka yi waɗannan da kuma lokacin ibrahim babangida to kuma har yanzu ne dai ba ƙara ko ɗaya ba daga cikin su sai billa da ake magana akan mm. eh, to eh, abubuwa dai na ci gaba da korafe-korafe dai dangane da salon kamun ludayin a ministocin shugaban kasa muhammadu buhari wadda dai ake ta kiraye-kiraye da cewa kamata a yi garan bawul a canza su domin a samar da wasu waɗanda za su mai gurbin su a su gyara irin a matsalolin da ke tattare da waɗannan a fannoni musamman dai a fannin tsaro da kusan shine al'amari da ya fi ciwa al'ummar najeriya to a guda musamman dai yankin arewacin najeriya shin kalubalen tsaron nan shin a iya ta'allaka shi ga eh, shi kanshi ministan tsaro a janar bashir magashimiyar murabus da kuma baba gani mungunan a iya cewa gazawar su ne ta haifar da wannan kalubalen tsaron bayan kuma suna iya bakin kokarin to ai shugaba buhari ya tabbada ya tabbada a tsaffin sojojin dakarun tsaro su general buratai ya ce barin fada turanci your best is enough is not enough for us mm. mafi kyawun kwazon ku mm. bai cimma burin mu da muradan mu mm. ko da su baba gani suna baba mangudu mai gani mangudu suna yi mm. da shi janar bashir magashi mm. suna iyaka kokarin su kwazan mm. da himmar su ba ta kai a cimma burin da ake ake bukata ba kuma gaskiya mutanen nan musamman shi baba gani mangudu ya kyautu a samu a din sauya a kawo wani hannun da watakila zai zo da wata fikira wacce ta ɗara wadda yake da ita da kuma zancen tsaro wannan tsaro na ƙasar nan na mutane biyu ne shi kansa baba gana da kuma shi janar bashir magashi to amma lokacin kafin naɗa shi janar baba gana guna a matsayin babban ne ba shugaban ƙasa shara kan harkar tsaro a shekara ta 2015 lokacin da shugaban buhari haukar ga mulki ana samun kalubalen tsaro sosai a ƙasar nan bama bamai sai tashi suke yi amma yanzu rabon da kaji bam ya tashi ma ya zama tarihi boko haram yakin da ake da su ana gab da eh, gamawa da su shin baka ga wannan ya cancanci a yaba masa ne duba da cewa yadda suka tadda kasar wato an dan samu canje-canje da kuma abubuwa sun dan soma daidaita yaushe abin ya soma daidaita zance ake yi shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi abin ya ɗan ɗaga ƙafa kaɗan amma da aka daina bama bamai aka daina abubuwa irin wannan arewa maso yamma ta barke kuma da 'yan ta'adda wanda za su mamaye gari su kone garin su kwashe dukiyoyi su kwashi na kwasa su tabi da su da wanda lokacin kafin su shigo babu wannan fitinar na yadda ba ba mamaye sun rage tashi babu checkpoint da ake irin na da titina a birnin abuja an bubbuɗe titina wanda suke magwabtaka da headquarters sojoji ko headquarters 'yan sanda duk wannan abin kirki ne da aka yi to amma sun gaza akwai da kuma sai gaza an daina bom an da yan bandits mm. yan ta'adda yan kidnapping eh, masu yan bindiga yan bindiga eh. ga mm. yanzu hanyar birnin gwari da kaduna ba dama ka bi hanyar kaduna abuja banda yanzu da aka dan samu lafiya mm. ba dama ka bi a gidanka kana zaune kana fargaba ka fito sai ka kulle ko kana kar wani zo fara iyalanka ya kwashe su ya tafi da su ba a san waye dauka ba to rashin tsaro ya kai har biranen mu da kuma lunguna da sakuna duk babu tsaro to wannan shine babban matsala ba bom an rage bom babu shi ba tashi a birane to kuma an kawo ta fitina sabuwa ya ta a ce in za a yi tsaro a tsare kasar gaba daya ba wai a ce a nan mun yi kwazo amma nan da muna nan muna iyakar kokarin mu to shi ma yankin arewa maso yammacin Najeriya din kusan an ɗauki matakai bai ɗaya musamman dai gwamnatin jihohin arewa maso yamma wajen ganin an ɗauki matakan hana zirga-zirga da dabbobi da sai da man fetur a jarka da shin baka ganin wannan tamkar an gano bakin zare ne kuma ana gab da samun nasara kamar da aka samu a na 'yan boko haram ko shakka babu abin da suka gwamnoni sun yi kokari mm. kuma anan dole in yi ba gwamnan jihar Niger mm. Alhaji Abubakar Sani Bello saboda shine gwamna ɗaya tilo da ya hau babur irin na 'yan ta'addar ya nausa cikin daji ya shiga farautar wani 'yan ta'addar bayan kwana ɗaya kwana biya ka sako yaran nan na ta gina to irin wannan ya kamata su kansu gwamnonin su wuce gaba su nuna su a shirin suke ransu za su iya salwantar da shi akan talakan da suke yawa mulki Da haka ga wani abin da shi abin koyi ne kuma su haɗa kai a dinga tafiya tare ana shawara tare don a cimma buri wanda zai zama ingantacce eh, duk irin kokarin da shugabanni <coughs> da da tsaki kan harkokin tsaro don wanzar da zaman lafiya karfar jama'a ba a shirya suke ba wajen a samar da waɗannan zaman lafiya da kuma wato ba da haɗin kai da goyon baya ga hukumomin tsaro ba lalle ne za a iya samun a ah, natija ba misali in muka kalli irin yadda rundunar tsaro a makon da ya gabata dinan ta ba da sanarwar irin aikace-aikacen da ta yi da irin waɗanda ta kama ciki har da masu ba da bayanan sirri ga 'yan bindiga shin ya za ka kamanta irin wannan wato rashin kishin ƙasa ɗin da masu ba da wato a bayanan sirri ga su kansu 'yan bindiga wajen kai hare-hare eh, tare da wato garkuwa da jama'a na farko kaga kasan ana fama da matsiyacin talauci don haka dan kudi kaɗan zai yaudari mutum ya je wa 'yan ta'adda aiki a ce duk labarin da kawo mana akan cewa ga yadda za su zo mana rakaza za a yi kaza kaza kana da kaso da za mu baka ya zamanto su suke biyan su albashi ko shakka babu rashin kishin ƙasa ne yin haka ɗin to amma ya su ma sojoji da 'yan sadar jami'an tsaro ya zamanto sun sun tabbatar da cewa wato suna da wani abu da suke bayarwa don a kawo musu labari ba wai kawai su lakabi labarin ce mun gode ba alhamdulillah a kusan dai ko shakka babu da masu razaki kan harkokin tsaro suna iya bakin kokarinsu wajen ganin an samar da zaman lafiya a najeriya baki daya ba ma wai shiyar arewacin najeriya ba domin ko in ana magana kalubalen tsaro ne kusan ruwan dare ne mu duniya kusan kowace jiha ba ta rasa nata kalubalen tsaron za mu dan je hutun rabin lokaci in mun dawo za mu ci gaba ku da Dale, Lili. Dale, Lili. Lili.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 ina dalili ina dalili dawowa daga hutun rabin lokaci a cikin shirin namu dai na ina dalili inda muke tattaunawa kan ma'auni kan ministocin buhari da sauran rana a kaba kuma mun tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi cece kuce da ake kan sallamar ministan ayyukan gona da takwaransa na lantarki da kuma irin korafe-korafe da ake kan wasu ministocin tare da kiraye-kirayen shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya garan bawal ga ministocin domin a samu samu wasu sabbin jini da za su mai gurbin su domin hutu gudanar da ayyukan cigaban gaban ƙasa tare da babban bakon namu malam amun sale mai sharhi kan harkokin siyasa malam amun a barkan mu da dawa assalamu alaikum alisantu malam amun akwai korafe-korafe da ake a kan ministan harkokin sifiri wato rotimi amechi wadda kusan shi ya kasance babban darakta na yakin neman zaben shugaban kasa muhammadu buhari a shekarar ta 2015 da kuma 2019 a kan irin zarge-zargen da ake wa ita kanta hadiza bala usman wadda ya kai ga dakatar da ita daga bisani kuma aka sallame ta akan aikata ba daidai ba a ta shekarar shida ita hadiza bala usman wajen gudanar da ayyukanta na ita wannan hukumar tashoshin jiragen ruwa amma a ce shekara shida ana aikata ba daidai ba sai daga bisani bayan da al'amura suka lalace aka gano akwai zarge-zarge aka dakatar da ita wanda wasu na ganin cewa ba wai ita kaɗai kamata a sallama ba har da shi kanshi minista ɗin wanda gazawarsa ne na ƙin sanya idanu ya tabbatar da cewa komi na tafiya da dai har aka samu waɗancan almadahana da ake zargin ita hadiza bala usman shin sallamar hadiza bala usman a barroci mai aminci shin baka ganin akwai lauje cikin nadi to dama bai kamata a ce parastatal hmm. kamfanin gwamnati da ke karkashin ma'aikata hmm. a ce shugaban wannan kamfanin ya yi barna hmm. ba tare da sanin ministansa ba ina shakka don haka abin da ya ci awai ba zai bar doma ba tabbas rotimi amici yana da tambayoyi da ya kamata ya ansa amma watakila albarkaci shine shugaban uh, uh, dj na kamfen ɗan janar buhari a karo na biyu ya yi 2015 ya yi 2019 watakila aka ɗaga masa gaba aka masa kara to amma ina son shugaba buhari ya lura da abu guda ɗaya shugaba buhari na yi mutum kara in ya aikata ba daidai ba misali a to an yakin tun daɗe ya kori vote mai mai ci mm, saboda ba cire lalwa da aikata ba daidai ba ba a daɗe ba ma da hawan mulkin na farko amma ya sallame shi saboda zarge-zarge da kuma hujjoji da aka kawo shugaba buhari ya gamsu cewa an aikata ba daidai ba wannan jama'a ne suka yi cu suka yi ca kan mm. alamar mm. jarida tana yi gidan rediyo suna yi abubuwa suna yi kuma ne aka masa ma da aka mm. sallame shi har yanzu sai yana kotu eh, abin ba shugaba buhari ne alkali batun da ya sallame shi kuma aka gudanar da hukumomin da ya kamata su dauki batun a bincike a gurfana suna gudanar da abubuwan shi ba har menene nasa misali eh to amma in ka duba babu cirbidi lawal din da kake magana mm. ɗaya ne a cikin dubu mm. a waɗanda ake zargi mm. a ce a masu laifi guda ɗari guda ɗaya tattilo aka samu aka sauke da walta onegin shi ma an sauke shi ga shugabar ma'aikata ta a head of service wato mrs uh, iyo ita ita ma an sauki da duka akan waɗannan zarge-zarge eh, to amma duka je wannan kai lissafa bai kyautu shine na ce a dinga zaɓi ba ga mutanen da ake so a sauke mm. mutum ɗaya biyu uku a sauke su wasu kuma ga suna akwai zargi mai karfi a kansu mm. an rabu su suna mulki mm. ya kyauta ce tunda an gano hadiza bala tana da laifi mm. har ya kai an dakatar da ita sannan aka sallame ta mm. ya kyauta ce shugaban buhari ya dakatar da ministan sufuri mm. shi ma bincike shi na farko a bincike shi akan abin da ya gudana a ma'aikatar port authority din na biyu a tuhume shi akan abubuwan da suke gudana a railway corporation saboda ana ba da kwangila ba ta wasa ba a railway duk a kudin waje ake amma amma harkar tashoshin jiragen kasa ta railway ai ana gani a kasa tunda har an samu nasarar shimfiɗa layin dogo daga lagos zuwa zuwa zuwa zuwa ibadan kuma na arewa ɗin ma an so mai baka ganin in ma an ce ana ba a ganin wasu kuɗaɗe suna wannan watakila za a ce ana ganin aiki a ƙasa ana ganin aiki mm. amma aikin a nawa aiki a haka din yanda aka ce din ake ko kuma akwai wani albus da ake yi a ciki mm. don mu muna son mu yan apc muna son ya zamanto shugaba buhari ya gama shekara takwas ɗinsa da mutuncin da martabas na kyankyamin haramun shi yasa muke ta kokowar cewa duk mutumin da aka ga akwai alamun rashin gaske a jika da shi ko da yana aikin amma ka gano wani almundahana a kansa a dakatar da shi a yi bincike an tabbatar da zargin a kore shi mm. ka haka ya kamata a dinga yi amma ba zai zama toba kun mutane waɗanda wakila ba sa tasu ba ta jituwa da mutane suke mm. fadi shugaban ƙasa mm. su ne za a ke tsangwama ana kora eh, eh, wannan dai kusan ire-iren irin wannan kusan zargi ne domin ko in shugaban kasa muhammadu buhari ana magana yaƙi da cin hanci da rashawa kusan duk zargin da aka kawo akan aikata ba daidai ba na ya bakin ƙoƙarin wajen ganin a ya yi yaƙi da waɗannan matsaloli misali shi kanshi shugaban hukumar tsohon shugaban hukumar a efcc bisa ga irin rahoton da aka shugaban ƙasa muhammadu buhari na almudana ya dakatar da shi kuma daga ƙarshe ma an mai gurbin shi da wani shin har wannan ya kai a ringa ganin buhari yana zaɓi ɗauke ɗaya ɗauke ɗaya watakila waɗanda ake ganin suna ba daidai ɗin ba ba eh, wato bincike ko kuma karfin zargin da zai gamsar da shugaba buhari bai gama zuwa wajen shi bane shi sa har ake ganin kamar akwai tsaiko ko kuma dauke da ake yi wajen yaƙi da masu almudana to duk da haka duk da haka hmm. akwai mutane da yake yanzu misali Allah cikin shi shugaban ma'aikatan fadin shugaban ƙasa hmm. farko hawansu lokacin da aka ci MTN tara hmm. ana zargin cewa an bashi na goro wajen naira miliyan 500 to wannan ba mu ji aka tsaya me aka bincika me aka gano ne su magana eh, ta da shugaban kasa ta fito ta karaita waɗannan zargi kuma ba wasu hujjoji da aka gudanar aka bayyana da cewa an alakanta shi da waɗannan abubuwa ɗin domin ko tunda ana harkar siyasa ne yarfan siyasa ba yau aka saba yin shi ba shekara da shekaru an sha yin yarfan siyasa wajen ganin a ɓata mutane suna a shin bari mu taɓo dai duka batun da ya shafi minista na ayyuka da gidaje babaraji a tun tunde fashola shi ma da ana ganin akwai ire-iren irin waɗannan korafin ana gudanar da ayyuka mafi yawan ayyukan ma'aikatarsa a yankin kudancin najeriya ake yi ayyukan ginonin hanyoyi na arewacin najeriya sai tafiyar tsaiko ake ta samu hanyar daga nan abuja zuwa kaduna daga kaduna zuwa kano shin ya kaka lona al'amari shin anya za a iya dora masa gazawa shi shi kadai watakila dai akwai wasu ma waɗanda ake ganin daga yankin arewar suke waɗanda ba sa taimaka wajen ganin wannan aikin ya tafi da dai? ai kullum shugaba sallah daga liman take ɓaci mm. minista na ma'aikata mm. duk kuskure ko kuma alheri da aka samu shi za a dora yaban ko kuma suka mm. zancen cewa wakil a kwas daga arewa da suke dan taka rawa mm. kar aikin ya tafi daidai wannan ban yi da shi ba eh Allah da ana zargin cewa to ai akwai ma yan majalisu waɗanda su ne eh, wato 'yan kwamitin ma'aikatar ayyuka da gidaje sun yi gumda bakin su kuma ba sa yin wani tabuka komai suna gani yadda ake ta gudanar da wasu ayyuka a wasu yankuna din amma na arewa yana tafiyar da hawaii ne amma kuma ba wani katabin su suka kai amma shi minista raji fashola ba ma'aikacin majalisar tarayya ba ne hmm. shugaba buhari ya shi ya ba shi tsarin abubuwan da yake son yi yanzu kamar yadda ka ce hanyar abuja zuwa kano har gaba da yau hanyar na ba haɗa ta ba ba na mance lokacin da shugaba buhari assasa wannan hanya ya ce a dubu biyu da goma sha tara hanya za ta kammala a fara hawa amma me ya faru yanzu kwata-kwata hanyar ba a gama ta ba wani wuri za ka sauka ka hau ka haɗu da len mai zuwa ka hau wani hannun eh. wani zubin mahar hatsari ake samu mm. saboda kamanci cewa ba an haɗa ku wuri guda hmm. so ka zai waɗannan abubuwa bai kyautacce hanyar irin wannan ba an ware makudan kuɗi ana yi kuma julius ga ɗaya daga manyan kamfanin kan yin hanya na ƙasar nan hmm. ana yi har yanzu ba su gama ba kuma babu alama har an sai an kai uku din hmm. hanyar nan ba a gama ta ba saboda akwai sauran aiki kaga wannan zan ɗora shugaban zan ɗora shi ministansa na ayyuka raji fashola to amma a ai yan arewa sun dade suna gane da abubuwan ke tafiyar hawa ne amma ba a mai da hankali an tsawatar shi minista din akan ya gudanar da ayyukan da ya dace ba eh, shin ma iya dora laifi ga minista raji fashola saboda dai ba dan yankin arewa ne misali ai mu mutane arewa mu za mu tsawatar masa ba ne gidansa ne zai tsawatar masa ya kira shi zo shi ci kai har yau shekara kaza har yanzu muka gama ba me kake ga ta wuri kaza ka gama a wata shida ga ta wuri kaza ka gama a yankin ku duk ka gama hanyoyi hmm. wanda ya dauke shi aiki shi zai masa fada in ya ki saurari ya ki ci kuma ya sallame shi tunda yana da iko ya ɗauka ya sallama ba ka laifi mu shigo buhari to bari mu dan tabo maganar ah, yajin aiki na ma'aikatan ah, wato likitoci masu neman kwarewar aiki wato resident doctors association ah, shin waɗannan yajin aiki fa wanda aka soma shi tun a watan da ya gabata ya yana daukan hankali a yayin da talakawa suke shiga halin yasu akan yadda ita kungiyar likitoci din take ci gaba da gudanar da yajin aikinta ana ganin akwai gazawar ma'aikatar lafiya da kuma ita kanta ma'aikatar a kwadago wadda ita ke lura da ire-iren irin waɗannan yajin aiki na ma'aikata da kuma irin bukatunsu da kuma irin yarjejeniyoyin da aka cimma da gwamnati a lokutan baya shin wani ƙarin haske za ka yi akan wannan to na farko dai shi kansa minista kwadago dr ingigi wani shi ma likita ne abin da ya dauka ke likita ne sana'arsa mm. wasu sumbatu da yake yi ga masu yajin aiki ko kaɗan bai dace ba mm. yana dan siyasa wasu abubuwan da yake faɗa bai dace ba mm. duk da cewa watakila yana kare martabar inda yake aiki na gwamnatin tarayya bai dace dinga haka ba na biyu su kansu likitocin suna da bukatu kala-kala idan an gama da wannan kwana kaɗan sai su ce wannan in an gama da wannan sai su ce wannan amma babban makasudin abin da ya kamata gwamnatin tarayya ta kalla shine yanayin ayyukan likitocin nan na farko albashinsu ba shi da inganci ɗaya kenan na biyu suna aiki a yanayi mai hatsari mara kyau kuma babu kayan aikin na uku wato likita ɗaya sai duba marasa lafiya a yini ɗaruruwa hmm. wanda aikin ya fi ƙarfinsa shi ma mutum ne zai gaji ka gani amma duk da haka likita ba shi da wani tartibin alawus wanda za a ce na kaza ne na kaza ne wanda za a dunkula masa a ce karshen wata za a baka naira dubu kaza wanda kowa ya ji yawan kuɗin nan zai yaba. to amma ya kamata a ce su masu gane cewa aiki na likitanci tamkar aiki ne na na kishin kasa na ceton al'umma shin sai za a ba mutum wasu makudan kuɗaɗe ne zai tsaya ya aikin cetaran jama'a shi ma ya taimaki kasarsa duba da cewa kasarsa ne ta ilmantar da shi har tun daga firamare har kai matakin jami'a shin baka ganin akwai son zuciya wajen yadda su ma suke gudanar da yajin ayyukansu eh amma malam saminu yanzu in ana zancen kishin ƙasa 'yan majalisa na tarayya ai sun fi kowa zama cewa kishin ƙasa yana gaban su fiye da kuɗin da za samu amma kowane ɗan majalisa na tarayya a wata yana ɗaukar saboda naira miliyan talatin to ka duba da Allah bambanci tsakanin wannan da yake ceton rai da wannan da yake zama awa sati a mako bai fuku so biyu ba ko so uku zai zauna hmm. duk ƙarshen wata hmm. sai dai ya ji ƙararrawa a wayarsa eh, to amma wannan bin talatin din eh, a wace eh, wato su majalisa ne suka bayyana ana ba su miliyan talatin ko da wani bincike ne mai zaman kansa ya tabbatar da haka don an dade ana ta zargin cewa 'yan majalisa suna san kaza suna a wasu lokutan ma duk kamar yarfanya na siyasa misali amma dai ka san dai ko bai kai miliyan talatin ɗin in ma yarfa ne hmm. suna ɗaukan makudan kuɗi hmm. kuma a yanzu ba wani sirri ba ne da zaka bincike albashi yan majalisa hmm. zaka iya zuwa revenue mobilization su ne suke yanka mutane albashi ka tabbatar da kowane ɗan majalisa da allowance da basic salary da kaza da kaza nawa yake ɗauka a wata zaka sani ai wannan free information din na you have the right kana da haƙƙi mm. ka bincika nawa ɗan majalisun kai ke dauka a wata mm. Mm. in dai da gaske ne suna dauka kaddara ma cewa yarban siyasa ne in dai da gaske ne suna dauka wannan makudan kuɗi to a zabge albashin da kashe hamsin rarar a a cikin yiɓi na wasu muhimman mutane wanda suke ba da ayyuka na ceton rai da kuma taimakon ƙasa. a dai muna batu ne akan maganar ma'auni na ministocin shugaban ƙasa muhammadu buhari wadda kusan akwai wasu ministocin da tun da aka nada sai kusan shekaru shida kenan da wasu abubuwa da watanni suna karagar mulki ba a canza su ba ba a musu canjin wajen aiki ba akwai ƙorafe-ƙorafe duka akansa kansa. shin ya ka kalli ire-iren irin waɗannan da wasu suna ganin cewa ko da a ce ma minista an sa shi an ba shi mukamin shekara shida ko da a ce yana gudanar yana yana yana gudanar da aiki ɗari bisa ɗari akwai buƙatar a canza shi domin wani shi ma zo ba da tashi gudunmawar wajen ci gaban ƙasa shi da ka kallon mutu to kasan shi mai girma shugaban kasa muhammadu buhari hmm. hmm. hmm. mutum ne mai nawa wajen nada mukami mutum ne mai nawa wajen sauke mutum da eh, ana garin kuma yana cizawa ne ya hura wai akwai lokacin da aka taba cewa ai shi yana tafiyar hawainiya aka kwatanta da cewa kamar shi gosulo ne da sauran shi ne ce to ai in ma za ka yi tafiyar hawainiya din amma in har za a iya cimma hadafi da bukata to ai wannan nawar ba matsala ba ce ba shin baka ganin a matsayinsa na dattijo yana cizawa ne hura kada a zo a da na sani shi sawa suke gani yana da nawa eh to amma ana cimma burin da ake bukata mm. ita ce maganar wannan ministoci mafi yawan sun shekara shida da rabi ko da yan watanni mm. suna kan kujera mm. kuma ya kyauta a ce ko da juya su ya kada kori kowa in yana jin nauyin su mm. ya juya su na lafiya ya koma eh, na ayyuka na kaza ya koma mm. ya juya amma bai taba sauyawa ba banda wannan larabar da ta wuce mm. ya sallama wannan ministoci biyu bai taba taba taba ministocin sa ba na biyu su kan shugabannin sojoji shekarun kai. yawan shekarun aiki ya wuce hmm. ya kyauta a ce tun daɗe ya sallami musu yadda da absabi amma ita jan kafa a kansu to ko shaka babu dai waɗannan ƙorafe-ƙorafen duk da yake ana ƙorafe-ƙorafe amma dai ba zai rasa irin ci gaba da aka samu ba kamar da na faɗa a matashin shirin a arwaito kakakin fada shugaban ƙasa femi adeshina yana cewa gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ta yi nasarar kammala wasu ayyuka wadda ta gada a gwamnatin baya wadda waɗannan su ne ayyukan dam dam har guda goma sha biyu daga akwai kashin bila multipurpose shi ma wani babban dam ne sai kuma wani dam a auke na jihar taraba kenan sai kuma wani dam da ake cewa obashi uku shi ma a jihar delta sai kuma wani dam da ake kira adada dam a jihar inugu mu ma kanmu jihar bauchi kuma sama da mahaifata wato kasar katago akwai wani dam da aka kammala wato wai ga dau lafiyar zigau dam a jihar bauchi eh, shin ba ka gani waɗannan domin akwai wasu gwamnatin za ga in wata gwamnatin ta so mai wasu ayyuka idan wata gwamnatin ta zo sai ta watsar da aikin sai ta so mai wani amma shugaba buhari ya kokari aka kammala har dam dam guda goma sha biyu shin wani koyi gwamnatocin baya da kuma gwamnatocin jihohi za su yi a kan ire-iren irin wannan ayyuka domin waɗannan ayyuka gwamnatin pdp ta soma amma shugaba buhari da ya zo maimakon ya watsi da ayyuka din sai ya ci gaba da waɗannan ayyuka din saɓanin gwamnatin jihohi in wannan gwamna ya so soma aiki in wata gwamnatin ta sai ta watsi da aikin sai a so mai wani kada a ce a ai wane ne so mai wannan ayyuka din shin wani ƙarin haske za ka kafin mu buɗe layin taro ga masu kallo da saurari. to dama haka ya kamata wayewar siyasa kenan mm. idan gwamnati ta kagada ta fara wani aiki hmm. ka kwanta da ranka ka yi haƙuri hmm. ka ci gaba har ka haɗa wannan aiki hmm. kuma kai na daga ɓangaren ka kana ƙoƙarin haɗa wannan kana ƙirƙiro naka sabu wanda zai inganta rayuwar mutane ba ya zama da a ce me kai ka ce wallahi na gama ayyukan da gwamnatin bayan na gada kaga babu wani abu sabo da aka yi ya ke ta ce gwamnatin APC da Muhammadu Buhari ta ƙirƙira ababa sabbi wanda ita ta tsatsaye shi ita kuma ta kare shi a wasu shekara ta ɗin to amma kaga babu wani abu sabo iyakaci sai a ce musa an gaishe ka ka kammala ayyukan da tsohuwar gwamnati ta fara yi mm, da mutum ya wagar kuma a ɗauko wasu ba gwamnati a kammala yanzu hanyar eh, tashar jirgin ƙasa daga nan abuja zuwa kaduna da kusan kowane lokaci muna shan wannan lagwadar ai kaga gwamnatin pdp ta soma kuma ya kammala waɗannan ayyuka ɗin shin bai cancanci yabo ba tun daga shi nashi na farko na Lagos zuwa ibada yanzu an kammala da yake yi nashi sabon misali babu laifi hmm. ya cancanci yabo ɗari bisa ɗari hmm. amma a lokacin kuma ga lokaci ɗaya ya kyauta a ce wato yana kirkira sabon abu yanzu misali kamar daga kaduna zuwa kano da ya mm. kirkira mm. an kammala wannan an fara wannan mm. ya ta ce shi ma bayan ya sauka akalla a ce wannan aiki shugaban buhari ne ya fara shi kuma ya ida shi haka nake masa buri to da fatan dai allah ya sa shugaban kasa muhammadu buhari ya samu nasarar kammala waɗannan ayyuka kafin saukarsa a shekara ta 2023 duk da yake ya ce ya yi wasu kalamai inda ke cewa sai bayan ya sauka ne a za a ga irin natijoji da kuma ayyukan da yi kuma 'yan najeriya za su yaba akan irin ayyukan ci gaban kasa da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi za mu dan bude layin taro garin ku masu kallo da sarari domin ku fito fa albarkacin bakin ku sai dai idan an bugo a nesa nesa da akwatin radio da talbin a kuma yi kalamai masu ma'ana waɗanda za su kawo ci gaban kasa da zaman lafiya hello wa alaikum salam ya suna malam da gida yake kira barkanku da aiki eh, Ina muku fata da kai mu fatan mu je wannan babban titin Allah wani inda suka fara Allah ya kammala shi ko da shi ya sauka Allah ya kawo wanda zai ƙarsa abin da ya rage. Hmm. Ina muku fata alkhairi na ci daga dakon. To muna godiya kwarai da sai malam na nafi daga dakonan birnin Abuja. Hello? dan sani na ma fatan tare da babban bako to muna ansawa da malamin kuma daga na yake kira Allah ubangiji ya saka mu da alkhairi kana magana da Abubakar Musa Abubakar Kwalarado to muna tare ke Abubakar Musa malam samunu a gurguje gaskiya gwamnatin nan tana da bukatar addu'a to kaman kuma yan kasa a koda yaushe gwamnatin nan suna mata fatan alkhairi kuma dama fatan alkhairi ake nema a wannan gwamnatin so shi isa aka nemi canza gwamnatin baya amma wannan gwamnatin akwai abubuwan da take yin kunnan kashi ko kuma za a ce kunnan da yake da suna dai kunnan dai abin nan a'a a dai sassauta kalamai a dai kalamai dai masu ma'ana yana an da suka jajirce akan wannan gwamnati akwai shawarwari da suke fada hmm. gwamnatin da ke kunnan kashi wajen daukar shawarwarin a dai sassauta kalamai tana daukar shawarwari hmm. tana sauraron yan kafa akwai abubuwan kurakuran da dama da za ta iya gyara to a ƙarshen wannan wa'adin nata mu dai ko da yaushe muna yawan shugabanni fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa su dinga ɗaukar shawarwarin da irin wannan kafa na yaɗa labarai suke bada mm. domin a tare a tsere tare malam samu da sani muna muku fatan alkhairi a ko da yaushe Allah ubangiji ya mai da babban bako gida lafiya to muna godiya kwarai da gaske da wannan a ah, gudumawa ta kamar dai faɗa a da ga dan sassita kalaman hello eh, wa alaikum salam ya suna malamin kuma daga ina ke kira Eh, to malam bawa muna tare A bismillah. Hakikatin gaskiya ka ga to mana ba ko mai basira ko mai ilimi Allah ubangi ya saka mishi da alkhairi ya ja masa dukkan bukatunsa. To amin amin. Hakikatin gaskiya na ji bayanin ku. Kuma mm. ni babban bayanin da ke so na yi akan maganar wutar lantarki. Mm. Ka ga maganar ƙarin wuta in aka ce maka an ƙara kuɗin wuta an ƙara kuɗin eh, to a ƙiƙarin gaskiya sai ga kaya yana samun karuwa mm. amma yau kamar yadda shugaba buhari har ya faɗa ya ce ana sayar ma talaka da mai naira casa'in a wannan lokaci mm. ana cutar shi to ya kamata ya an ba shi shawara a kan alkawarin da ya cewa zai sauko da mai to kaga ya kamata a ce an samu waɗanda suke ba da shawarwari daga domin ina tabbata da cewa shugaba buhari mutum ne mai kokari kuma mutum ne mai son talaka sai da inda muka samu fa'udin a nan wato mun samu wa'inda suke ba shawara wa'inda suke son kansu ne ba wa'inda suke son kala da cigaba ba saboda haka muna ba su shawara don Allah su yi kokari su sanar da cewa shugaba Buhari akan maganan man nan wallahi da zai daure a sauke maganan man tabbata komai zai zo mana da bage cikin sana'a cikin cikin kasan nan da fatan shi babban bakon ta zuba zai kuma alaji na to muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka hello wa alaikum salam ya suna malamin ko daga na yake kira Allah ya sami tsane na ma barka da walhaka barka da aiki da kai da bakonka mai fashin baki a hakika mun je fashin baki da yadda ya kamata kuma muna mishi fata alkhairi muna fata Allah ya kara ma rayuwar shi albarka to amin amin abin da zan ce shine gaskiya dangane da canji da shugaban kasa Muhammadu Buhari na ministoci guda biyu da saba na eh, nono mm. da shi mamman da ministan wutar lantarki mm-hmm. za mu ce abu ne wanda ya kamata a ce da tuntunin eh, da yake shugaban kasa ya yi wannan canje-canje a gwamnatin shi da za mu ce insha Allah ci gaban da ake tsammani za a samu a kasa da ya fi da wanda ake tunani yanzu ya kamata a ce kowane ɗan siyasa musamman irin shugaban shugaban kasa wanda shi komai da zai faru a kasa shi za a kalla idan an ci gaba shi za a kalla idan kasa ta ci baya shi za a kalla ya kamata a ce dukkan sanda za su dauki ministoci ko wasu daraktoci a wasu kamfanin da yake ma'aikatu na kasa ya kamata a ce ya samu mutu da wani ka'ida cewa za mu ba ka aiki wata kaza muna so mu samu result kaza cewa ka yi aiki yanayi kaza idan ba ka yi wannan ba a cire shi a canza wani domin kowa abin da yake so a ƙasa shine kasa ya ci gaba ko a aiki a kasa. babu amfanin a ban mutum ko dan wai yana da uban gida a cikin gwamnati a ce kuma za a bashi ya ci gaba da barin kasa a wata kila ma a ce kwara ma yadda ya same ta wannan kaga ba shi ne abin da ake fata ba a ja mun yi tsammanin a ce ina ma a ce shugaban kasa muhammadu buhari ce ne ya sa irin wannan tunanin na canje-canje ba irin wannan lokaci ba amma za mu iya cewa har yanzu ne bai makara ba domin yana da ɗan sauran lokaci na za mu ce tunda a ce a cikin shekara takwas yanzu a ce ya kusanci shida da wacce wanda ko za a ce ma saura za a ce ya ci shekara bakwai ɗaya eh, kusan ya rage ciki to muna fata Allah ya kama mana to muna godiya kwarai da gaske da ya rage za a yi wasu ayyuka da za su ciyar da ƙasar nan gaba ina muku fata alkhairi ta to muna godiya kwarai da gaske da waɗannan a ah, gudunmawowinku. ku hatu a ah, kusa wannan shi mu karshen wannan shiri na ina dalili a ah, malam mamun sale ka dan ji ra'ayin jama'a shi a gurguje me zaka ce a ah, na farko dai duk abubuwan da suke faɗa akan turba yake mm. na biyu nasiha ta da zan ba shugaba buhari ministocin duk da ke ne sauya saboda karancin lokaci da ke fama da shi ya kori wanda zai kora dama yana da sunan sunannakin mutane na tabbata waɗanda ya zakulo yana so ya maye gurbin su mm. yana kora waɗannan da zai kora in goma ne in biyar ne in shida in ma nawa ne mm. ya kore su lokaci ɗaya mm. ba wa ta ɗaukan biyu gobe biyu jibi biyu gata ɗaya yana so ya canja ministoci gaba ɗaya canja su don sunayensa a ƙasa saboda najeriya ba ma talaucin mutane yanzu su muna aikin zaka kurai don haka yana kore su ya mika suna majalisar dattijai a tabbatar musu sabbin ministoci ya naɗa majalisarsa ta zartaswa sabuwa pul wadda za ta mutane aiki. To muna godiya kwarai da gaske a malam amin Sale da ka samu damar shigowa cikin wani shiri namu na ina dalili. To a madadin a babban bakon namu a malam amin Sale da kuma jami'an da suka taimaka jan ganin shirya nasara Musa aka yi da charity kuntura sai kuma muhammad ta ah, zakari wanda shine sada da ku sai huzaifa ahmad da saki da zakar adam da suka ah, sada da ku ta bangaren rediyo ni saminu sani nake cewa ku kasance da tashiranci sai an jima na dalili ina dalili Adélie.